Ni fa sai an biya ni sun Baiwar Allah yadda kika bani fa haka na miki. sun ba zan canza ba. Yadda tamfan nan take da tsada wallahi sai ka biya. Ka ce yau ba zama an da kika a ka. Turmi guda ta kare a doguwar riga. To a yadda kike mara fasali din nan haka ne ma na miki. Mace kamar an miƙar da akuya tsaye kan eh. Ka ga malam zaka ka biya ni ne ko kuma sai na ɗauki mataki akan hakkina. ya na zo kana gaya min magana haka ake yi a'a ke wallahi ko da bakin bindiga kike kwana ba zan biya ki wannan galilar a tamfar take ba kan bala'i ok haka ka ko baby baby ka zo nan yanzu kan bala'i ashe da babban bako kuka zo to samu guri in gyara muku